Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na da Hashin Gumel tare ke da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 24 ga watan Satumba na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanan labarai. Akalla mutane talatin suka sami raunuka sa'ad da wani jirgin ƙasan dakon kaya ya yi taho mu gama da wani jirgin fasinja a gabashin Pakistan. Ma'aikatan ceto a Somalia na ci gaba da tona baraguzai domin ɗebo ƙarin gawarwaki bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane goma sha biyu. Dakarun Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu ciki har da wani mayakin ƙungiyar Hamas. a wani samame da suka kai a yammacin gabar kogin jordan to Allah ya kyauta kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a cewa yaƙi wato hukumar yaƙi da fasa kwabri ta Najeriya na shirin ɗaukar matasan da ke yankunan iyakoki aiki don samar da tsaro da kuma aikin yi za su ɗauki matasa maza da mata da na kammala makarantun sakandare da ma jami'a da suka yi digiri daga wannan yanki na al'ummomin da ke iyakokin Najeriya don su shiga aikin kwastam. haka kuma za a ji cewa gwamnatin kasar ghana ta sanar da kara fiye da kashi 60 cikin 100 akan farashin da take siyan koko a hannun manomanta shi dai matsala ɗaya ne saboda farashi ne in ka duba in ka bincika compare kana kamar nasu na ɗan sama kadan to kaga haka ya bari manoma da yawa ya kawo kasan babban matsala daga nan za mu ji cewa gwamna wato gwamnatin jihar sokoto a najeriya ta tsara amfani da mazaɓu don raba tallafin rage raɗaɗin talauci a jihar sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa duka sai mun fara shan labarin duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya ga kuma cikakkun labaran duniyar Akalla mutane talatin suka sami raunuka sa'ad da wani jirgin kasan dakon kaya ya yi taho mu gama da wani jirgin fasinja da sanyin safiyar yau Lahadi a gabashin Pakistan. Hukumomi sun ce an kaddamar da bincike kan lamarin kuma an dakatar da ɗaya daga cikin direbobin jirgin kasan da mataimakinsa da kuma wasu ma'aikata biyu sakamakon hatsarin. Jami'in hukumar sufurin jiragen ƙasa Shahid Aziz ya ce lamarin ya uku ne a gundumar shekupura kusa da tashar kila satar sha ya ce akasarin waɗanda suka ji rauni an yi musu magani a nan tashar jirgin ƙasan yayin da kuma waɗanda suka sami munanan raunuka aka kwashe su zuwa asibiti haɗuran jiragen ƙasa sun zama ruwan dare a pakistan sakamakon tsufan tsari da kuma kayan aikin sufurin jiragen ƙasar. ma'aikatan tsaron wato ma'aikatan ceto a tsakiyar somaliya suna ci gaba da tona baraguzai domin ɗebo ƙarin gawarwaki a yau lahadi bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane goma sha biyu a yayin da kuma ya wargaza gine-gine wani dan kunar bakin wake ne ya tuka motar wadda ke makare da bamabamai zuwa wani shingen bincike na jami'an tsaro a garin beledwin a jiya asabar lamarin da ya tada bamabaman wanda ya sanadiyar mutane da dama suka makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine. 'Yan sanda sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP a yau Lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura mutane goma sha uku da aka ba da sanarwa da farko, to amma ba su bayar da ainihin adadin ba. Shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya jajantawa waɗanda haɗarin ya shafa tare da jaddada shan alwashin kawar da mayakan al-shabab waɗanda ke yada ayyukan ta'addanci kan gwamnatin ƙasar fiye da shekaru goma sha biyar kawo yanzu ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin na bam ɗin na jiya asabar wanda ya zo bayan gwamnatin ta somaliya ta bayyana cewa tana fuskantar koma baya sosai a yaƙi da take yi da 'yan tada kayar baya masu alaƙa da alka'ida. dakarun isra'ila sun kashe falasɗinawa biyu ciki har da wani mayakin ƙungiyar hamas mai tsatsauran ra'ayin islama a wani samame da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yammacin gabar kogin jordan da aka mamaye a yau lahadi kamar yadda ma'aikatan ceto da kungiyar hamas suka bayyana shaidun gani da ido sun ce dakarun na isra'ila sun kai samami a sansanin nur shams kusa da birnin turkam da sanyin safiyar yau lahadi wanda ya haifar da arangamar bindiga ta tsawon sa'o'i da mayakan falasdinawa rundunar sojin isra'ila ta ce ta gudanar da wani aikin yaƙi da ta'addanci ne a sansanin ta kuma tarwatsa wata cibiyar tsare-tsaren mayaka da ke kumshe da na'urorin kwamfuta da kyamarorin ɗaukar hoton sintiri tare kuma da ababen fashewa da dama da kayayyakin har haɗa bamabamai mabammai a cikin sanarwar da ta fitar rundunar sojan ta isra'ila ta ce a lokacin samamen waɗanda ake zargi sun buɗe wuta tare da jefa gurnati kan sojoji waɗanda su kuma suka mai da martani da harba bindiga an kuma harbi wasu mutane a aron gamar kuma wani sojan isra'ila ya sami rauni Ƙungiyar hamas da ke ci gaba da faɗaɗa ayyukanta daga sansanin na gaza da kuma gaɓar yammacin kogin jordan ta ce ɗaya daga cikin mutanen osaid abu ali mai shekaru 21 na daga cikin mayakanta. To nan ba da jima ba, Murtala zai sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan a ƙoƙarin da take na daƙila safaran makamai da wasu haramtattun kayayyaki zuwa cikin Najeriya. Hukumar kastam ta ƙudura aniyar ɗaukar matasan da ke yankunan iyakoki aiki don kace tsuntsu biyu da dutse guda. Wakilin Hassan Umar Tambol na ɗauke da wannan rahoton. a kokarin da take yi na hana yin safarar makamai da wasu haramtattun kayayyaki zuwa cikin Najeriya. Hukumar hana fasakwabri ta Najeriya Custom za ta ɗauki 'yan asalin mazauna iyakokin Najeriya don samun nasara ga wannan niyya. Shugaban hukumar Custom na ƙasa Basiru Adewale Adeniyi ya bada wannan tabbaci a lokacin da ya kai wa basirakin Ilaro wato Oba Kayinde Adeboye Badewale Olugbenle ziyara a fadarsa da ke Ilaro kusa da yankin iyakar idiyar roko da ke jihar ogun as part of our community responsibility programs we will make uh, recruitment of young adults young school leavers, young graduates from these border communities an integral and deliberate part of our recruitment policies. Mr. Basiru Adewale Adeniyi a game da nauyin da ya rataya a wayansu na yi wa al'ummar kan iyaka tsare-tsare za su ɗauki matasa maza da mata da na kammala makarantun sakandare da ma jami'a da suka yi digiri daga wannan yanki na al'ummomin da ke iyakokin Najeriya don su shiga aikin kwastam don su bada tasu gudunmuwa na tsaron ƙasa. kuma wannan yana cikin manufofi da ka'idodin aikin kwastam. Controller General na hukumar kwastam din na Najeriya ya ci gaba da cewa daukar matasan yankin boda-boda aiki zai taimaka sosai a gano mashiga da mafita da ke cikin daji inda ake shigowa da fita da makamai da wasu nau'o'in haramtattun kayayyaki ya buƙaci jama'ar da ke zaune a yankunan iyakokin Najeriya da su marawa ƙoƙarin hukumar kwastam na tsaftace ƙasar a game game da haramtattun makamai da kayayyaki tun farko da yake mara balale da kontrola janar na kwastam din basarakin ilaro oba kanyede adeboye badewale olugbele ya yi kira ga shugaban kwastam din da su sama wa mutanen su abin yi don hana su shiga haramtattun ayyuka. Oba kan kanyede olugbele ya ce ya kamata mutanen su su samu aikin yi don wanda ba da aiki dole ya nemi yin wani abu a bari mutanen su sami halittattun ayyukan yi a iyakokin mu oba olugbenle ya kara da cewa idan mutane ba su da ayyukan yi yakan sa su su yi duk abin da sun ka gani ciki har da taimakon masu fasa kwabiri amma ba su aikin yi zai kauda wannan taimako da za su ba masu aikata laifuffuka wasu makaɗa da mawaka na yankin na ilaro suna cikin waɗanda na yi wa shugaban kwastan ɗin najeriya mara balale ne. sau da yawa ana zargin mazauna iyakokin Najeriya suna taimakawa masu fasakauri da sauran masu aikata wasu laifuffuka har da ɓoye musu haramtattun kayayyaki wanda akan samu taho mu gama da jami'an kwastam a wani lokaci ma har akan kai ga jikatawa da rasa rayuwa. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaida Hassan Umar Shambol wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Murtala ya damar da karshen labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara a kasar jibuti a yau Lahadi a matakin farko na rangadin kasashe uku na nahiyar Afirka domin ganawa da shugabannin yankin ana kuma sa zai ziyarci Kenya da Angola. A jibuti ne masaukin babban sansanin sojan Amurka a nahiyar Austin ya ce zai gana da shugaba Ismail Omar Guella da jami'an tsaro domin karfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu. Watakila mafi muhimmanci ana sa ran Austin ya gana da shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud a jibuti wanda ke fuskantar karin turjiya daga mayakan alshabab a ci gaba da hare-haren soji kan kungiyar. Somalia ta fuskanci koma baya a yakin da take yi da kungiyar alshabab bayan wani kazamin hari da aka kai a garin Conswain a ranar 26 ga watan Agusta, lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojojin gwamnati da dama tare da gaggauta janyewa daga fagen daga da garuruwan da aka kwace daga hannun mayakan. A jiya Asabar akalla mutane 20 suka mutu yayin da wasu 36 suka jikkata a wani harin bam na mota da aka kai a tsakiyar garin Beledweyne. Murtala faru Sanyin da ke na karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. Kafin mu koma Najeriya za mu tsallaka kasar Ghana inda gwamnatin kasar ta sanar da ƙara fiye da kashi 60 cikin 100 akan farashin da take siyan koko a hannun manoma a Ghana. A ƙoƙarinta neman shawo kan matsalar safarar koko zuwa wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita ba bisa ka'ida ba lamarin da ke mai da hannun agogo baya wakilin hamza adams na ɗauke da wannan rahoton Akwasi Foto ya shafi shekaru ashirin yana noman koko a kauyen Akwasi, daya daga cikin kauyukan da ake noman koko a Ghana. kuma sana'ar ɗan nan yake dogaro a kai domin ciyar da iyalinsa to sai dai matsalan karancin kuɗi da yake samu a sana'arsa ta koko sakamakon rashin tsaye da farashi mai kyau akan koko da suke nomawa ya kai sa ga sayar da wani kashi cikin filin da yake noman koko ga masu hakar ma'adanai domin samun isasshen kuɗin da zai biya wa kansa bukatu. Na sayar ma masu hakar ma'adanai wannan fili akan CD dubu ɗari uku kuma a yanzu na iya na gina ɗakunan bacci abinda ban taɓa yi ba tun shekaru ashirin da na fara noman koko a yanzu ina da kuɗi a don haka ba zai zama mini wani abin damuwa ba in na tsara bishiyoyin koko din nan domin a ringa hakar ma'adinai a kan filin. Akwai sifojo na ɗaya daga cikin manoma da suke sayar ma masu hakar ma'adinai gonan koko ɗin su domin hakar gwal sayar da gonan koko tare da fasa korin koko zuwa wasu ƙasashe da ke makotaka da Ghana na daga cikin dalilan da suke sanya harkan koko a Ghana cikin halin koma baya wani rahoton da hukumar koko ta kasar Ghana ta fitar ya nuna cewa kasar ta yi hasaran kusan miliyan 600 na dalan Amurka a bara sakamakon safarar koko zuwa su kasashe kamar Togo da Burkina Faso da dai sauransu ba bisa ka'ida ba. Rahoton ya kuma kara da cewa tsakanin shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 Ghana ta yi hatsarin filayen noman koko hekta dubu goma sha tara zuwa ashirin sakamakon hakar ma'adinai a kansu. To sai dai a wani jawabinsa lokacin taron kaddamar da shirin koko ta shekarar 2023 zuwa shekarar shekarar 2024 gaban kasar na na ado danko akufado ya sanar da kara kashi 63.5 cikin ɗarin kuɗin koko da gwamnati ke siya a hannun manoma matakin da shugaban kasar ya ce wani ƙari ne da ba taba ganin irin ta ba. A yau farashin ma'aunin koko tan ɗaya ya tashi daga CD dubu goma sha biyu zuwa CD dubu ashirin da ɗari tara da arba'in kwatankwacin dubu 37 na dalan Amurka. Karin da ba taɓa yi ma manoma na koko a Afirka ta yamma ba tun shekaru 50 da suka shuɗe. Across West Africa in some 15 years. To wannan matakin ƙara wa manoman koko kuɗi zai taimaka da Idi sulaimana mai sharhi kan harkan koko a Ghana ya ce. Shi wannan ƙari da gwamnati ya yi kashin gaskiya zai taimaka sosai. An ɗauki misali kasashen su da suke doka na noma suna ba masu kuɗin zinariya kaga irin wannan da wannan yake kawo ma ƙasa kuma da yawancin su sun doki wannan ƙasar sun ba su ne sabida sun ga sun yi koko da wato farashi yana kasa. Sa'an nan na biyu kuma an ka duba kuma yadda suke tsallakewa zuwa da koko shi dai matsala ɗaya ne saboda farashi ne in ka duba in ka bincika compare kana kamar nasu na dan sama kadan to kaga haka ya bari manoma da yawa suna kwasan koko suna zuwa suna ba yan wannan kuma gaskiya ya kawo ma kasan babban matsala ya samuwa daya daga cikin shugabannin kungiyar manoman koko a Ghana ya ce suna farin ciki sosai akan wannan karin kuɗi na koko da aka yi musu. koko ba fasuwa. Mun ji daɗi sosai kuma za mu yi aiki tukuru domin haɓaka sashen koko a ƙasar Ghana ji shi faruwan darajar CD bisa dalan Amurka tare da karancin kuɗin da ake saya koko a hannun manoma tuna daga cikin dalilan da ya haifar da hatsarin kusan miliyan shida na dalan Amurka amma ko wannan mataki zai karfafa gwiwar manoman koko a ƙasar inji masana Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. To a gaida Hamza Adam, gwamnatin jihar Sokoto ta tsara amfani da mazaɓin zaɓe da rumfunan su wurin raba tallafin rage raɗin talauci a jihar wanda shine tsari irinsa na farko a Najeriya. Wannan tsari ya zo da nasara ne a daidai lokacin da ake kuka cewar wasu jihohin ana tafka ba badakalar rabon tallafin. Inda gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya bayyana wakilinmu Umar Faruk Musa dabarun tabbatar da tallafin ya kai ga mabukata da jihar Sokoto ta yi. A jihar Sokoto mun fi da kuɗi kimanin naira biliyan biyar da ɗigo biyu na musai wannan abincin maraba a jihar sokoto muna da rumfa da ake jiya kuri'a rumfa dubu uku da ɗari tara da da ɗaya sai muka ce idan muka ɗauko abinci muka raba ƙananan hukumi zuwa ƙananan hukumar mulki to za su ƙwari wasu da akwai ƙaramin hukumar mulki da adadin rumfa talatin akwai mai sittin akwai mai tamanin misali akwai mai ɗari biyu to ka ɗauko abincin da za ka raba min mai runwa tamanin kaba mai runwa ɗari biyu to wani ya ƙwari wani amma dai abin da muka yi sai muka ce za mu raba abincin nan kan rumfa rumfa su ma matakin rumfa za ka isko akwai rumfa wadda mutum hamsin ko mutum ɗari suka rijista akwai wadda kuma za ka isko mutum ɗari biyu ɗari uku to yadda ake yi lokacin zaɓe haka ne za a yi idan aka ɗauko abincin nan aka raba bisa ga Abin da muka kididdige kowace rumfa a jihar sokoto za ta samu buhu talatin na abinci abincin nan akwai masara a ciki akwai shinkafa a ciki sannan kuma akwai gero idan aka bada abincin nan rumfa zuwa rumfa 'yan siyasa za su tsaya rumfar da mutum arba'in kai ko hansu suka yi rijista sai a rage abincin nan daga buhu talatin a ajiye gefe daya rumfar da mutum hamsin suka shi ma a rage idan aka tara abincin nan na za a yi daidaitu rumfar ta yawan jama'a a bata ɗaya daga cikin abin da sa jihar sokoto ba mu fara ba da wannan abincin ba sai ranar atanin mai zuwa saboda gwamnatin tarayya ita ta ɗauki nauyin ba kowace jiha masara kowace jiha za ta samu masara kimanin buhu dubu arba'in da hudu za a cire mu gwamnatin jihohi waɗannan kuɗin cikin wata ashirin da hudu bisa ga dakon da muke jira na a ba da wannan masara ba a basuwa ba tuni gwamnatin jiha mun fitar da kuɗi kuma su wannan masarar kuma ta shigo a fadin jihar sokoto to abin da zan so in sani shine shin wurin rabon nan ya za a yi a tabbatar a sa ido a san cewa ba a kawo siyasa a ciki ba ko kuma ba a yi zamba kamar da muka ji waɗansu jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suna yi a waɗansu jihohin. eh ai munan batun zamba da da ubangiji ba ta taso ba na farko mun yi kwamitoci guda uku kowace ƙaramar hukuma tana da shugaban da zai raba abincin nan a matsayin kwamishina ko ya ba gwamna shawara ko kuma shugaban ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati haka kuma kowace ƙaramin hukuma mun tura ɗaya daga cikin limaman addinin musulunci limamin da ke ba da sallah masallatai su muka ɗauka su ma membobi ne shugaban ƙaramin hukuma memba ne ɗan majalisar jiha da aka zaɓa memba ne ɗan majalisar tarayya memba ne memba wakin kwamiti na jam'iyya 'yan bani sannan mun ba da sanarwar cewa wannan abincin da za mu raba za a raba shi ne domin a rage raɗaɗi da aka samu kan cirewar da aka yi na tallafin mai ba abinci da aka ce sai ɗan jam'iyyar apc ko jam'iyyar pdp ko abga ba mun ba da goron gayyata ga kowa kuma wannan kwamitoci za su fara rabon wannan abincin rana a tanan da yadda ubangiji ma'ana masarar da aka ce za a ba mu bata iso ba mu aje ta a matsayin wucin gadi idan ta zo za mu aje ta lokacin da ake da bukata a sake rabo amma dai ba za mu ci da jiran gwamnatin tarayya ba mun ba da kuɗi an so wannan abincin kuma an tanade shi kuma mun biya kuɗi za a kashe kanin hukumi cikin wannan weekend din asibiti da lahadi da za a fara rabonsa gwamnan jihar sokoto kenan ahmed Ali a tattaunawa su da umar faruk musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma da 31 yanzu haka anan nan washington dc agogo na cewa karfe goma sha 11 da minti goma sha tara na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo suna na da Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da yamma kan ku A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba bangarorin fasahar zamani biyu wato alfanu da matsaloli ta yadda suke tasiri cikin al'umma da kuma hanyoyin da za a ƙara inganta amfani da su ta yadda za su taimaka wajen inganta fannoni daban-daban a Najeriya. Alƙalmin ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban sun kira akan yadda 'yan Najeriya za su iya samun ƙarin amfanin da fasahohin zamani da intanet ke kawowa cikin al'umma musamman ganin yanayin da ake ciki a ƙasar yanzu. farko bari mu sada ku da Dr. Mubarak Ibrahim Mahmud kwararre a fannin sufuri, kimiyya da fasaha kuma marubucin littattafai daban-daban wanda zai mana shimfiɗa akan al'amarin kimiyya da fasaha na zamani. Assalamu alaikum yan uwa da masu saurare barkanmu da wannan lokaci. Alhamdulillah ta hakika shi al'amarin kimiyya da fasaha na zamani yana da resussuka daban-daban musamman ma abin da ya shafi kimiyya da fasaha na yanar gizo zo wanda kuma yake da alaka da duk abin da ya shafi na'urori masu kwakwalwa bi ma'ana irin su kwamfuta kenan to ko shakka babu ita duniya da kuma tattalin arzikinta ta daɗe da canzawa daga tsari na amfani da hannu wajen yin komi zuwa tsari na amfani da na'urori wajen ci da sassan tattalin arzikin al'umma da kuma na ƙasashe gaba dalili shine ita na'ura mai kwakwalwa tana da wani irin fa'ida ta fuskar gabatar da aiki da akalla mutum zai iya ɗaukan kwanaki yana yin su zuwa yanayi da cikin dan kankanin lokaci zai iya gabatar da su shi yasa su karan kansu waɗanda suka ƙirƙiri waɗannan na'urori musamman da yammacin duniya suke kiransa computerization daga farko aka zo digitization a mataki mataki na biyu har aka zo abin da ake kira internet of things artificial intelligence da kuma abin da ya shafi na'urori masu kama da mutane wanda ake cewa robotics ganin yadda kwararru suka yi ta muhawara akan yadda za a ƙara kawo ci gaba a fannin kimiyya da fasaha a arewacin najeriya dr mubarak mahmud ya yi bayani alal hakika dalili da ya kawo hakan shine akasarin manyan kamfanoni da ke hurɗa na irin waɗannan kimiyya da fasaha da kuma suke safaran waɗannan kayayyakin kuma suke saida su ko shakka babu sun fi son zama kusa da nan Legas ɗin dalili saboda ta nan ake shigowa da waɗannan kayayyakin banda haka kuma mataki na biyu wayewa da kuma ci gaba da ake da shi ta fuskar kafofin sadarwa ko shakka babu a nan yankin kudancin najeriya yawan wato kafofin sadarwa da ake da su na zamani sun ninka na arewacin najeriya kuma akasari na arewacin najeriya za mu fahimci cewar har yau abubuwan da ya kamata a ce an zuba hannun jari an gina ko kuma an kafa ba a samu an yi hakan ba saboda wasu matsaloli da suke da alaka da wato yanayin yadda mutanen yankin arewacin najeriya suka karbi abin da ya shafi kimiyya da fasaha shima fitaccen ɗan kasuwa ya yi bayani akan bangarori ɓangarori biyu na fasahar zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna na jamil Abdulsalam Dan kasuwa ne ni kuma mai sharhi akan al'amuran kasuwanci na zamani. So batun fasahar zamani ko digitization a turance musamman ta fuskar dandalin fasaha wato social media. Ci gaba ne kwarai da ya kawo wa duniya gaba ɗaya da kuma Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Sai dai kowane yanki yanki sukan mori ta gomashin ci gaba idan ya zo duba ga irin wayewarsu da iliminsu da fahimtarsu da wannan ci gaba so kamar mu yanzu haka arewacin najeriya idan ka duba yanayin yadda muke ta'ammali da dandalin sada zumunta za ka iya kallon sa ta fuskoki guda biyu fuska na farko shine kwarai ya kawo mana ci gaba wayewa sauƙaƙa rayuwa saboda za ka iya magana da mutumin da yake da nisa za ka iya ganinsa za ka iya ganin rayuwa ta wata ƙasa wadda baka taɓa zuwa ba har ka iya bada labarin wannan ƙasar za ka iya ka samu fatawa na ilimi ka nemi ilimi ka yi karance-karance abubuwa dai da yawa waɗanda ake koya a nan haka kuma a nan akan iya samun rashin ci gaba wato kakan iya ka gurɓata maka tunani ya gurɓata ma 'ya'yanka da ka tunani ta fuskar kwakwaso wato al'adu da ɗabi'u waɗanda su suka ci karo da naka al'adar da kuma addininka to shi matsalar ci gaba kenan yana zuwa ne da abubuwa guda biyu abu mai kyau da mara kyau wanda a turanci akwai wani theory da ake ce masa tourism wato da abin da ka gani a rayuwa isa tool za ka iya amfani da shi for a good purpose ko kuma for a bad purpose za ka ga idan mutum ɗaya ya zo da abu ya san da wane da wane aka haɗu za a samu ci gaba mu gaskiya muna da ɗan karancin wannan wanda dole ne arewa cewa sai an dan kara samun masana sai ka ga abubuwan sun canza. A nasa bangare masanin kimiyyar kwamfuta Malam Abba Shehu Ma'adu ya ce. Sai wannan shafuffuka na sada zumunta wato asali sun taimaka wa mutanen arewa da sansa kamar wanda ba su da ilimi na boko wanda su yi rubutu za su yi voice notes aika whatsapp ko other applications kuma da wannan a kasuwanci ma an ci gaba kuma abin shara da ba matasa shi wannan kafa kafafen sada zumunta a yi shi ne domin a samu maslaha kuma shi wannan social media dai da muke gani especially yanzu waya da ya zama ruwan dare to akwai bukatan ta gwamnati kanta ta yi gyara a wannan abubuwan wasu masana a fannin sun ce an samu ƙari a adadin 'yan arewa da ke kara ƙaimi wajen bunƙasa sana'o'insu ta hanyar amfani da ingantattun fasahohin zamani kuma an fara ganin fa'idar yin hakan to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan zamu naɗa tabar shirin na wannan lokaci lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin kunshin lafiya bi salam. To madalla a gaida Halima Abdulrauf to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaici. kasar filo a takaice akalla mutane 30 suka sami raunuka sa'ad da wani jirgin kasan dakon kaya ya taho mu gama da wani jirgin fasinja da sanyin safiyar yau Lahadi a gabashin Pakistan. Hukumomi sun ce an kaddamar da bincike kan lamarin kuma an dakatar da ɗaya daga cikin direbobin jirgin kasan da mataimakinsa da kuma wasu ma'aikata biyu sakamakon hatsarin. ma'aikatan ceto a tsakiyar somaliya suna ci gaba da tona baraguzai domin ɗebo ƙarin gawarwaki a yau lahadi bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane goma sha biyu a yayin da wasu kuma ya kuma wargaza gine-gine wani dan kunar bakin wake ne ya tuka motar wadda ke makare da mai zuwa wani shingen bincike na jami'an tsaro a jiya asabar lamarin da ya tada babamman wanda kuma ya sanadiyar mutane da dama suka makale a karkashin baraguzan gine-gine dakarun isra'ila sun kashe falasɗinawa biyu ciki har da wani mayakin kungiyar hamas mai tsatsauran ra'ayin islama a wani samame da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yammacin gabar kogin jordan da aka mamaye a yau lahadi kamar yadda ma'aikatan ceto da kungiyar hamas suka bayyana shaidun gani da ido sun ce dakarun na isra'ila sun kai samami a sansanin nur shams kusa da birnin turkam da sanyin safiyar yau lahadi wanda ya haifar da gamar bindiga ta tsawon sa'o'i da mayakan falasdinawa sakataren tsaron amurka lloyd austin ya kai ziyara a kasar jibuti a yau lahadi a matakin farko na ran gadin kasashe uku na nahiyar afirka domin ganawa da shugabannin yankin ana kuma sa ran zai ziyarci kenya da angola a jibuti mai masaukin babban sansanin sojan amurka a nahiyar austin ya ce zai gana da shugaba ismail omar guela da jami'an tsaro domin karfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu masu bincike na majalisar ɗinkin duniya sun ce take hakkin bil'adama da cin zarafi a siriya da haifar da ci gaba da tashe-tashen hankula da tsatsauran ra'ayi duk kuwa da kokarin diplomasiya da ake yi na daidaita al'amura a kasar ciki har da sake shigar da ita cikin kungiyar kasashen larabawa kwamitin bincike na ƙasa da kasa mai zaman kansa mai membobi uku ya gabatar da rahoton binciken sa ga hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a yayin da suke mayar da martani kan binciken a akasarin ƙasashe 42 da suka halarci taron su nuna matukar damuwarsu game da ci gaba da zargin gwamnatin siriya da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da kuma na yaƙi kusan shekaru goma sha biyu da suka wuce bangarorin da ke wannan rikici na ci gaba da aikata laifukan yaƙi da kuma take hakkin bil'adama in ji polo pehiro shugaban hukumar to madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da da wani sabon shiri na kallabi idan allah ya yarda yanzu kan amadadin murtala faruk sanyi da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau musa al santos daga nan birnin washington dc ne sarfi hashin kuma da ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum